الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kadar kaddara mu a wannan lokaci a wannan rana da ake fara gabatar da wannan daura mai tarin albarka kasancewar wannan ya nuna mana mun zo zangon karatu kenan da za a fara gabatar da wannan daura a wannan masallaci mai taron albarka na makil bin yasar da ke nan mina fadar jihar Niger zan karanta ta mu a darasi na ulumul qur'an kuma darasin da muke karanta littafin da muke karantawa a daurorin da suka gabata akan abin da ya shafi ulumul qur'an shine littafin a tafsiratu fi ulumul qur'an na الشيخ الدكتور محمد سيدي محمد الأمين الأستاذ المشارك بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية ورئيس قسم القراءات وأنا لتافنا التبصرة في علوم القرآن لتافني دمو اللفنسا شيني دكتور محمد سيدي محمد الأمين بروفيسوني أسانجير نظر القرآن من جرما تجامع المسلم شركي برنا مدينة kuma shine shugaban tsangayar lura da kira'at kira'o'i na alkur'ani mai girma shine wanda ya rubuta wannan littafi kuma ya yi maganar sanadiyar rubuta wannan littafi shine yan uwa ɗalibai da suke kokarin zuwa jami'a islamiyya domin su je karo karatu waɗansu suna da yunƙurin zuwa ɗin wasu kuma hidindimu sun sha kansu ɗaya da ba su samu damar zuwa ba to shine ya rubuta littafi kuma lokacin da ake gabatar da irin waɗannan daura ya kasance yana zuwa yana karantar da littafin a wurare da dama da yake gabatar da wannan daura ɗin kenan asali ya yi littafi ne domin ɗalibai da suke nazari kan alkur'ani mai girma ya sanya littafi akan mabahis al-mabahis al-awwal الثاني الثالث har zuwa lokacin da karatunmu da ya gabata ya tike akan abin da ya shafi al-mabahaf al-thani akan abin da ya shafi jam'ul qur'an al-karim yadda aka hada al-qur'ani mai girma yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da hada qur'ani a zamanin sayyidina abubakar da hada qur'ani a zamanin sayyidina usman ibn Affan da irin marahil matakaiya da aka ɗauka da kwamitoci da shugabannin kwamitocin da aka ɗauka domin su wannan aiki wanda yake cike da falala cike da daraja wanda yake ubangiji subhanahu wata'ala ya zaɓi bayansa domin su gabatar da wannan aiki wannan hidima ta musamman ga littafinsa mai tsarki alƙur'ani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kansu da gafara ya ƙara musu yarda wanda yake zaɓaɓo ne na sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma a lokacin da muke wannan magana ta hada alkur'ani mai girma muke magana cewa lalle ilalla akwai karancin fahimtar karatu na mutumin da zai ce ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada qur'ani ba wanda ya hada qur'ani shine abubakar siddiq da Uthman ibn Affan tunda manzan Allah bai hada qur'ani ba kuma abubakar ya hada qur'ani usman ya hada qur'ani kenan sun yi bid'a a billahi minash ya dingina bid'a ga waɗannan sahabbai na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake tuni manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin adu alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur wanda ke wannan ya nuna mana kenan ashe aikin Abubakar Siddiq da aikin Uthman ibn Affan ba a kiran aikin ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah a matsayin bid'a domin me domin halifofi ne wanda yake manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kira aikin sa da sunan sunna yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar rashidi yau za mu tashi zuwa ga al mabhas at-tasi' wanda yake kafin mu shiga cikin wannan karatu muna daɗa jaddada abin da yake shine gishiri na abin da ya shafi karatu shine abin da yake ikhlas duk abin da mutum zai ya kasance ya shi domin Allah subhanahu wa ta'ala kada mutum ya ɗauki yi domin Allah ya taƙaitu ga sallah ne da alwala da azumi neman karatu yi domin Allah bai shiga ciki ba wannan kuskuren fahimta ne mutum yana neman karatu ne domin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi zai sa Allah ta'ala ya fahimtar da shi karatun ya zama ne ya samu karatun mai tsafta amma kullum idan yana yin karatu ne don shi ma fa ake cewa malam wani ya zama shi ma so yake zama haka to sai ga ya ta karatun ya ta karatun idan Allah ta'ala bai ga dama ba idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya zama na bai zama wani ba kuma bai samu karatun ba daya ko kuma idan Allah ta'ala ya ga dama ya jarrabe shi sai shi ma a faɗe shi dama so yake a faɗe shi an faɗe shi kenan ranar alkiyama ba shi da komai na abin da ya shafi karatun da Allah ya tsare mu baki da saboda ka lalle ilalla ikhlasi a kowanne irin al'amari ma'ana yi domin Allah subhanahu wata'ala shine kashin baya shine jagora akan komai kuma a duk lokacin da aka faɗa ikhlasi sai an haɗa shi da mutaba'a yi a karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya mai ya bada karatu ya ɗalibai suka kasance wurin karatu da sauran karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan abin da ya shafi neman karatu da bada karatu wannan babban al'amari ne da ya kamata mai karantarwa da mai karanta ya zama na a yaushe yana tare da su ikhlasi da almutaba sannan kuma sai abin da ya shafi muzakara ba idan an yi karatu a kunshe shi a ajiye ba sai idan Allah ta'ala ya kai mu gobe ba haka ake yi ba kar mu dauki cewa shi karatun addini ba a mai muzakara karatun da ake mai muzakara shine karatun da in an gama za a yi jarabawa sai shi ma ya gaba inda za a ce jarabawa kafe bakwai za a yi ta ya gama karatunsa bakwai na safe sai aka ce an daga jarabawar sai bakwai na yamma za a yi yanzu an samu karin lokaci ko ba a samu ba an samu abin da ya karanta yau da safe sai ya sake karanta shi wanda yake inda ya yi shi domin Allah kai tsaye ba bukata sai sai ya yi abin sai ya karatun jarabawa wanda mutum ya yi domin jarabawa bayan jarabawa da awa uku kuma wannan karatun babu shi balle ya ce bayan jarabawa da wata uku raka mu tsaya mu yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala muzakara da muraja'a muraja'a shine kai kai ka maimaita da kanka muraja'a kenan muzakara kuma ya zamana ka samu wani ko biyu ko uku ko sake maimaita wannan karatu da aka wannan lalle ilalla yana cikin manya-manyan abubuwan da suke zaunar da karatu suke fahimtar da mutum karatu Allah ta'ala ya fahimtar da mu wannan karatu kuma ya sanya domin shi muke yi ya amfana da mu wannan karatu ya sanya wannan karatu sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira قال رحمه الله قال حفظه الله المبحث التاسع ترتيب آيات القرآن وصوره قال رحمه الله المبحث التاسع مبحث مقدمة تترى ترتيب آيات القرآن يوزامي مغانا كأبن دي شافي جيران تور آيوين القرآن من جرمه wa warihi da kuma jerantar surorin alkur'ani mai girma kenan sai wannan mabhas yake nuna mana ko wannan matashiyar take nuna mana shi wannan mabahas din yana kunshe da manya-manyan abubuwa guda biyu abu na farko tartibu ayat qur'an jerantuwar ayoyi na alkur'ani mai girma aya ta farko a ƙididdigar ayoyin ƙur'ani bismillahir rahim alhamdulillah rabbil alamin a diga malaman kufa alhamdulillah rabbil alamin aya ta biyu ar-rahman rahim aya ta uku maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in har zuwa ƙarshe in ka kammala alif lam mim har zuwa jerin waɗannan ayoyi a suratul fatiha baqara ali imran nisa'i har zuwa surorin qur'ani shin ya bayanin su yake shin ijtihadi ne ko kuwa a'a mala'ika jibrilu ne ya karantar da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi ya karantar da masu rubutun qur'ani cewar aya ku za ku ajiye ta wuri kaza aya ku kaza ku kai ta sura kaza daidai aya kaza ina ba ta kun ne da kyau to wannan shine ma'anar tartibu ayatul qur'an jeranta ayoyin alqur'ani mai girma tunda mun yi magana akan abin da ya shafi jam'ul qur'an hada alqur'ani mai girma to su kuma ayoyin fa wasu warihi da kuma jeranta surorin alkur'ani mai girma tunda mun sha karantawa aya ta farko ko surori aya ta farko da ta sauka a sauka ko ayoyin farko su ne ayoyi biyar da farkon suratul ikra اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم هذا تفرقون ان شيء لكي وتسوره تفرقون سوقا يكتب suratu ikara. waɗanne ayoyi ne farkon sauka su ne ayoyi biyar ɗin farko wanda ta ɓangaren sauka to ta ɓangaren in ka buɗe ƙur'ani wata sura ce kuma ta farko fatiha sai albakara sai ali imran sai nisa har zuwa suratu annas to yanzu wannan tartibin su yadda suke a mushaf a haka ya bayanin su shi yasa al'amarin yake da manya-manyan gaɓe guda biyu gaba ta barko tartibu ayatul qur'an tuwar ayoyin alqur'ani yadda muke ganin su a yanzu da kuma surori na alqur'ani yadda muke ganin su a yanzu wannan shine abin da wannan mabahas yake dauke da shi Allah ta'ala ya mana jagora tashin farko mecece aya mecece sura qala rahimahullah al-ayatu lugha waradat bi ma'ana al-alama wa min qawlihi ta'ala إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أي علامة ملكه قال رحمه الله الآية إتا آية أصل أنت آية يا alhamza sai yawon guda biyu sai ha'un ta anis sai aka ibdal din yawon ta farko sai zama al'aya maimakon ayaya al'ayatu lugha aya a gundarin bakin larabci idan aka ce aya a larabci ne ake nufi da shi sai malam ya ce a larabci idan aka ce aya waradat bi ma'anar alama to ta zo da ma'anar alama akan ce aya ai ayatuhu ai alamatuhu wa minhu qawluhu ta'ala daga cikin wannan maganar da take da aya take zuwa da ma'anar alama fadin Allah subhanahu ta'ala da ya yace inna ayata mulkihi lalle alamar mulkinsa wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qarba qala lahum nabiyuhum inna Allah qarba asalakum qalu ta malika qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal shine Allah ta'ala yake cewa wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi alamar cewar shine zai mulke ku alamar mulkinsa an ya kuma tabutu shine katon akwati ya zo muku fi min rabbikum an yati kuma tabutu fi sakinatun min rabbikum babban akwati ya zo muku fi sakinatun a ciki akwai abin da yake natsuwa da zai gamsar da ku min rabbikum daga wurin ubangijinku sai nuna aya anan ai alamata mulki alamar mulkinsa mulkin shi talut da aka aiko shi aka ce ya zama shine kwamandan zuwa a yaƙi jalut almuhim dai ubangiji subhanahu wataala ya ce inna ayata mulki shine wajhu al-istishhad fuskar da malam ya kalla ya ce aya tana zuwa da ma'anar alama shine inda Allah ta'ala ya ce inna ayata mulkihi ai alamata mulkihi an ya'tiya kuma tabutu fi sakinatin min rabbikum dai kenan wata ta'ti bi ma'anar dalili aya tana zuwa da ma'anar dalili wa min qawlihi ta'ala ومن آياته أنا خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون قال ومن آياته akwai daga cikin dalilai na ƙudurarsa akwai daga cikin dalilai na ƙarfin ikonsa dalilai da suke nuna ƙudurar ubangiji an khalaqa ku min turabin yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya halice ku daga turbaya asali annabi adam kenan thumma idza antum basharun sannan sai ga ku mutane tantashurun kuna watsuwa kuna yaduwa ai dala'ila qudratihi me yake nufi da wa min ayatihi ai wa min dala'ili qudratihi kaga ayat jam'i ne na aya dala'il jam'i ne na dali kuna ji da kyau ko sai nuna mana kenan wannan aya da ke cikin suratul rum tana nuna mana kenan aya tana zuwa da ma'anar addali قال رحمه الله وبمعنى العبرة ومنه قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وبمعنى العبارة هكذا عبرة هكذا آية تنازوا دا معنى درسي هناك شيء درسي ba darasi na karatu da za a sa littafi ba ɗaukan izina na abin da ya shafi wasu a ce kai abu kaza da ya muwa ne ya zama aya mana ya zama abun lura da ya kamata in mai kyau ne sai a kwaikwaye shi in mara kyau ne sai a nisance shi inda Allah maɗaukin sarki ya ce inna fi zalika la'aya lalle akan abin da ya wakana din nan akwai darasi wa ma kana akfarhum mu'minin amma mafi yawan su ba su kasance mu'min ibaratan liman ba'dahum ma'anarsa aya anan shine ibara izina liman ba'dahum ga waɗanda suka zo bayan su wannan aya ta zo a wurare takwas a cikin suratu shu'ara inna fi zalika al-aya ma'ana madauki madauki ta farko na abin da ya shafi kissa abin nan ta biyu abin da ya shafi kissar annabi Musa da Fir'aun lokacin da Fir'aun ya ya nemi ya danki annabi Musa alaihi salatu salam Allah ta'ala ya ce da shi ya kama hanya ya fita kuma in ya tashi fitsarin sa faɗa lokacin da rana ta fito lokacin da rana ta fito lokacin da fir'auna suka bi su lokacin da mutanen fir'auna suka hangi annan musa alaihi salatu wasalam mutanen annan musa alaihi salatu wasalam suka hangi mutanen fir'auna shine falamma tara falamma tara al-jam'an qala ashabu musa inna la qala kalla inna ma'a rabbi sayhadin falamma tara al-jam'an lokacin da jama'u biyu suka ga hangi juna fir'auna ya hange annabi Musa annabi Musa da jama'a suka hangi fir'auna sai mutane annabi Musa suka ce inna la mudrakun lalle mu an riga an riske mu baki da qala kalla sai annabi Musa ya ce ina inna ma'a rabbi sayhadin ina tare da ubangiji na da sannu zai shirya da ni zai samu yawan mafita fa auhayna ila Musa annan jaridu a sakal bahar sai muke wahayi zuwa ga annabi Musa muka ce ka ɗauki wannan sanda taka ka daki wannan teku fanfalaka sai ko tekun ya dare ya tsagi fakana kullu firqin qaqadul azim kowanne tsagi daya ya kasance kamar karfin dutse ruwa kasar yanzu kankaran ka taba to kana jin alamar danshi danshi wannan tekun da annan musa ya dake shi kowanne tsagi sai zama dutse wanda yake dutse kaga babu za ka ji shi ƙarfi ne to haka kowanne tsagi ne ya zama na annan musa alaihi salatu wa salam shi da mutanensa suka wuce baki daya da suka wuce sai allah ta'ala ya faɗa a cikin sauran dukan ya ce da annan musa wata rikil bahara rahawa ka bar tekun yadda yake kar ka sake dukan shi an ka sake dukan shi sai ya haɗe kenan tunda lokacin ya dake shi ne ya rabe gida biyu ko gida goma sha biyu yadda mutanen za su fita da fir'auna ya zo sai innahum jundun mughraqun da fir'auna yazo ya shiga ya halaka aka halakar da shi baki daya sai Allah ta'ala ce inna fi zalika la'aya lalle akan wannan akwai darasi ma'ana kaga wannan kissa nabi waɗanda suka ba annabi Musa alaihi salatu wasalam sun tsira waɗanda suka bi fir'auna da shi kan jirgin da sauran taragwai din ma'ana fir'auna da sauran ayaran nashi gaba ɗaya aka dilmiyar da su a ciki sai Allah ta'ala ce inna fi zalika la'aya ma'ana a wannan akwai darasi akwai ɗaukan izina a yaren larabci mun samu ta zo da fuskoki guda uku al'alama الدليل العبرة قال رحمه الله ma'anar mu'ujiza hakan nan tana zuwa da ma'anar mu'ujiza an ce mu'ujiza shine abin da yake gagara badau gagara koyo da ya bayyana a hannun annabi daga cikin annabawa shi ya kira mu'ujiza in ya bayyana a hannun mutumin da an san shi mutumin kwarai ne an san yana lura da farallai da sunnoni da karantarwa manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama sai a kira wannan da sunan karama amma idan an san in ya bayyana hannun wanda yake dan ta yi marisa ne ta sha kamsu ba wani addini yake kulawa ba wani ana kiran shi ahwalu shaytaniya kamar ka ga mutum ya dauki busilla ya sa ta a hancinsi ya zare ta tana ko ga ya cire kanshi ya kakkafa allurai a kai wannan duk shaidana ce kawai ba wani karama a ciki ƙarar رحمه wa minu ta'ala daga cikin wannan akwai faɗan Allah maɗaukin sarki da ya ce salbani isra'ila kam yana min ayatin bayyana salbani isra'il ka tambayi banu isra'ilawa an an ce bani 'ya'yan isra'il ka tambayi 'ya'yan isra'il shi isra'il din shine annabi yaqub alaihi salatu wassalam shine isra'il ƴaƴan shi su ake kira banu isra'il ƴaƴan isra'il ina fata mun gano wannan da kyau shi kuma annabi yaqub ɗa ne na annabi ishaq shi annabi ishaq ɗa ne na annabi ibrahim shi annabi yaqub shi ke da ƴaƴa goma sha biyu a cikinsu akwai annabi yusuf alaihi salatu wassalam to ƴaƴan waɗannan ƴaƴa na waɗannan ƴaƴan annabi yaqub goma sha biyu su ake kira banu isra'il ƴaƴan isra'il ma'ana ƴaƴan annabi yaqub alaihi salatu wasalam ƴaƴan shi na cikinsa su ne waɗannan goma sha biyu sai kuma ƴaƴansu da jikokinsu da tabakunansu da umhun nasu da duk wanda yake sarsare ya take koma zuwa ga annabi yaqub sai a kira shi da banu isra'il ƴaƴan isra'il isra'il a wannan kenan amma ga zan ce yaqub shine da isra'il Allah ta'ala ce sal bani isra'il ka tambayi ƴaƴan annabi yaqub bani isra'ilawa kenan kam atainahum da yawa mun ba su min ayatin na mu'ujizozi bayyana bayyananni mun ba su mu'ujizozi bayyananniyar mu'ujiza wacce ke ba ta buƙatar ƙarin haske annabi musa alaihi salatu wassalam wanda muke bayanin shi ɗazun nan ɗaya ne daga cikin annabawan banu isra'il domin shi ma tsatsan shi sarsalai tana koma zuwa ga annabi yaqub alaihi salatu wassalam kana jina da kyau ayoyi nawa aka bayi shi shi kadai wala kada atina musa tis'a ayatin bayyana an ba shi mu'ujizodi daban-daban guda tara wanda yake shi ɗaya ne daga cikin annabawan banu isra'ila akwai annabawa da yawa daga cikin banu isra'ilawa isa ubangiji subhanahu ta'ala ya ce sal bani isra'ila kuma atainahum min ayatin bayyana ay min mu'jizatin bayyana fi ghair alquran min mu'jizatin bayyana ma'ana aya bi ma'ana almu'jiza kenan isa ya ce ai mu'jizatan wadihatan mu'jizatan wadihatan ma'ana gagarabadau wanda yake a fili a fayyace waɗannan wurare su ne kaɗan daga irin ma'anar da aya a larabci take ɗauka abu na farko aya tana zuwa da ma'anar alama abu na biyu aya tana zuwa da ma'anar addali abu na uku aya tana zuwa da ma'anar ibara abu na hudu aya tana zuwa da ma'anar mu'jiza mun samu wurare guda hudu ko ma'anoni guda hudu da aya take ɗauka a cikin alƙur'ani mai girma kenan yanzu ka ƙara jari a nazarin alƙur'aninka duk lokacin da ka sami aya to shin tana koma zuwa ga ɗayan waɗannan abubuwa guda hudu ne a cikin abubuwa guda hudu nan wanne ta koma zuwa gare shi wana jina da kyau wannan muke maganar aya a gundarin bakin larabci amma yanzu muke maganar aya a karatun Alƙur'ani mai girma da muke yi da ulumul qur'an da kake cewa aya a cikin suratul baqara ta 120 ko ai wannan aya ce wannan ita ce aya ta ɗari biyu da kaza a suratul baqara wannan ita ce aya ta hamsin da kaza a cikin sura kaza wannan jina da kyau to wannan yaren da kace aya ta kaza a cikin suratul kaza shi kuma me yake nufi shin yana koma zuwa ga ma'anar aya a yaren larabci baya koma zuwa ga ma'anar aya a yaren larabci yasa malam yace wal ayatu fil istilah juz'un min as-surati laha mabda'un wa haya. وآخرها يسمى فاصلة والآية في الاصطلاح آية أقول دارم بك إلا ربشي والآية آية في الاصطلاح أيارين علوم القرآن أيارين علوم القرآن إذا أكتش آية مئة نفي سيما لا يتشي جزء من السورة ونساجي من السورة laha mabda'un tana da farko wa nihaya kuma tana da ƙarshe ana ba ta kumbance ni da kyau juz'un min sura wani tsagi ne na sura laha mabda'un tana da farko inda ta fara wa nihaya tana da ƙarshe fadin Allah ta'ala da ya ce faja'alahum ka asfi ma'kul mece ce wannan aya ce wani tsagi ne na sura wata sura suratul fi me farkonta faja'alahum me karshenta ka asfin ma'akul wannan lamun din shine harafin karshe na ayar faja'alahum fa'un ita ce harafin farko na ayar lamun harafin karshe na ayar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil me harafin farko na ayar alhamza me harafin karshe na ayar na shi sa kenan don ka dora abin da malam ya faɗa da ya ce laha mabda'un tana da farko wa nihaya kuma tana da ƙarshe wa akhiruha ƙarshen yusamma fasila shi ake kira da fasila abin da ya raba waccan da wannan ina fatan kun bayyace wannan da ke ko faja'alahum ka asfin ma'kul shine abin da ya rabe wannan ayar wannan abin nan alamtar kai fa'ala rabbuka bi ashabil fi wannan lamun din shine abin da ya rage tsakanin zuwa aya ta biyu almiji alkaidon fi tadlil shi sama ne yace laha mabda'un wa nihaya tana da farko kuma tana da karshe karshen si ake kira fasila a lokacin da muke magana kan rubutun alkur'ani mai girma a wannan lokaci fa ba a sa ayoyi na alkur'ani ba zuzurutun karatu ne na malamai da suke sanin ƙididdigar ayoyin alkur'ani suka gane wuri kaza wuri kaza aya ne wuri kaza wuri kaza wuri kaza aya ne har zuwa lokacin da aka sanya mana waɗannan alamun da muke karantawa wanda ke hayyaka yanzu ma ana sanya alƙaluma kana duba sai ga wani ita ce aya ta ɗari ko wani ita ce aya ta ɗari da goma ko wani ita ce aya ta ɗari da sittin da sauransu wana tare da ni kyau tambaya ta ana ita ce tunda malam ya ce mana aya a yaren larabci tana da farko tana da ƙarshe kuma mun ba da misali akan haka to a nan in na ce da ku ayoyin alƙur'ani guda nawa ne za ku ban amsa ne da aya fil ko aya fil aya aya a yaren larabcin da dai abin nan a yaren ulumul ƙur'ani to tunda yanzu mun san aya tana da farko tana da ƙarshe to ayoyin ƙur'ani guda nuni ya ce dubu shida da ɗari shida da sittin da shida ko sallama mashi ko sallama mashi sun ce bai sallama maka ba wannan shi za ka ji ana ta faɗan ayoyin ƙur'ani shida hudu shida ɗaya biyu uku hudu shi zai baka dubu shida da ɗari shida da sittin da shida wannan kuskure ne kuskuren kuma a fili yake kuskure ne kuskurancin kuma a fili yake ta ina yake kuskurancin a fili yake ta cewar sai ka ɗago ƙur'anin ka kirga shi abin da ya shafi ƙididdigar ayoyin alkur'ani mai girma kuna jina da kyau da abin da ya shafi sanin ƙarshen aya da farkon aya wannan ilimi ne mai zaman kanshi wanda ake karanta shi a babin ulumul qur'an babi ne mai zaman kanshi ko ilimi ne mai zaman kanshi wanda ake kiran shi fawasilul ayat ko ilmul fawasil ko ayul qur'an kaga ilmul fawasil ilimin da ake gane ƙarshen aya da farkon aya ko ilmu addi ayin qur'an ko ilimin da yake magana kan ƙididdigan ayoyin alƙur'ani mai girma akan haka an rubuta littafai kuma malamai sun yi fice akan wannan akwai manya-manyan makarantu da suke da alaka da suke fice kan abin da ya shafi ƙididdigar ayoyin alƙur'ani mai girma makarantu guda bakwai makaranta ta farko ita ce makarantar almadani awwal wata ya kira almadani al'awwal ma'ana ƙididdigan ayoyin alƙur'ani mai girma na mutanen madina na farko wannan ƙididdiga ita ce riwayar da nafi ya yi daga malaminsa abu ja'far yazid bin qaqa wa sheba bin nisa ita ce riwayar da nafi almadani ya yi daga malaminsa ja'far bin abin nan abu ja'far yazid bin qaqa da kuma Sheba ibn nisa wannan kuma ita ce riwayar mutanen kufa na ƙididdiga ayoyin alkur'ani waɗanda suka rawaito a wurin mutanen madina a wannan lissafi na ƙididdiga ayoyin alkur'ani na mutanen madina mutanen madina kuma na farko ayoyin alkur'ani sun kasance dubu shida ne da ɗari biyu da goma sha bakwai dubu shida da ɗari biyu da goma sha bakwai ita ce riwayar da mutanen kufa suka yi na ƙididdiga ayoyin alkurani a wurin mutanen madina mutanen madina na farko akwai riwayar da mutanen basara suka yi na ƙididdiga ayoyin alkur'ani daga mutanen madina na farko kenan mutanen madina suna da ruwaya guda nawa biyu suna da ruwaya zuwa ga mutanen kufa suna da ruwaya zuwa ga mutanen basara ruwayarsu zuwa ga mutanen basara dubu ɗaya dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu mutanen basara ruwayar mutanen kufa zuwa ga mutanen madina dubu shida da ɗari biyu da goma sha bakwai bambancin su uku wannan muna magana ne akan abin da ya shafi ƙididdigar ayoyin alkur'ani mai girma na mutanen madina ƙididdiga ta farko dubu shida da ɗari biyu da goma sha bakwai ko dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu sai ƙididdigar muta ayoyin alƙur'ani na mutanen madina na ƙarshe ƙididdiga ta ƙarshe wacce ƙididdiga ta farko wannan kuma ƙididdiga ta ƙarshe ita ce ruwayar ismail bin jafar an yazid wa shaiba wannan kuma ita ce ƙididdiga ta ayoyin ƙur'ani da suka sance dubu shida ɗari biyu da goma sha hudu ma'ana daidai da ruwayar mutanen basara kenan dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu in kun lura dubu shida ɗari biyu a yana ka samu bambanci a 'yan kai sai ƙididdiga ta uku a madina kenan muna da ƙididdiga biyu akwai almadin al'awwal akwai almadin al'akhir sai ƙididdiga ta uku ita ce al'adadul makki ƙididdiga ayoyin alƙur'ani mai girma ta mutanen makka wacce ke ita ce ruwayar al'imam abi amr dani da isnadin sa zuwa ga abdullahi bin kafir an mujahid bin jubair an ibn abbasin an ubayy bin ka'abin an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kididdigar ayoyin alqur'ani a kididdigar mutanen makka a wannan isnadi da muka ambata yana nuna ayoyin alqur'ani mai girma suna dubu shida ne da ɗari biyu da goma dubu shida da ɗari biyu da goma sai kididdigar ayoyin alƙur'ani kididdiga ta hudu ta mutanen basra ita ce ruwayar ata bin yasar ruwayar ata bin yasar da asim al-jahdari ƙididdigar ayoyin alkur'ani a nan ta kasance 6,204 ina son ku fahimci cewar abubuwa biyu ba su canza ba 6,200 duk waɗannan ba su canza ba a me suka canza a 'yan kai sai kididdigar mutanen dimashq ruwayar mutanen dimashq akan abin da ya shafi kididdigar ayoyin alkur'ani mai girma ita ce ruwayar yahya zimari an abdullahi bin amir al-yahsabi an abi darda wanda yake ayoyin alkur'ani suna dubu shida da ɗari biyu da ashirin da bakwai ko da ashirin da shida kenan akwai ruwaya biyu zuwa ga mutanen dimashq ko dai dubu shida biyu da da ashirin bakwai wasu kuma suka ce a'a dubu shida biyu da da ashirin shida an samu mace a kan a kan ɗaya kenan sai ƙididdiga ta shida ma'ana makaranta ta shida kenan ita ce al'adadu alhimsu al'adad alhimsu ƙididdigar mutanen humus hims wanda za ka ji garin da bashar asad alaihi min allah mai istahib ya dinga banka mai wuta shi ne aka zara cewa humus waye waye waye waye al ƙididdigar mutane hims ne kuma ma udifa ila shirai bin yazid al-himsi ƙididdigar hadrami ididdigar ayoyin qur'ani anan ta nuna kenan ta nuna da 6232 wannan kuma ita ce makaranta ta shida sai makaranta ta bakwai ina nufin cewa makaranta wacce ta fice kan ƙididdigar ayoyin alƙur'ani mai girma makaranta ta bakwai ita ce al'adadu al-kufi ƙididdigar mutanen kufa nasu na karan kansu wanda yake suna da ruwaya zuwa ga mutanen madina kamar yadda mutanen basara suke da ruwaya zuwa ga mutanen madina kuma amma duk da haka su mutanen basara suna da ƙididdigar su daban hakan nan kuma mutanen madina suna da a mutanen kufa suna da ƙididdigar su daban wannan shine ruwayar hamza wa sufyan zuwa ga ali bin abi talib radiyallahu an a wannan adadi wanda yake shine adadin da ya fi shahara na diddigar ayoyin alƙur'ani mai girma zuwa ga mutanen a kufa ƙur'ani yana da ayoyi 6,236 wannan ya nuna mana in muka tsaya muka karatun tanatsu zai nuna mana mutanen kuma suna da ruwaya guda biyu akwai ruwayar da suke zuwa ga mutanen madina na farko akwai kuma ruwayar da su suke da ita su karan kansu kuna jina da kyau muna da makarantun ƙididdiga ayoyin alkur'ani guda bakwai su muka ambata madina akwai na ɗaya da na biyu ko na ɗaya da na ƙarshe masamu nau kenan biyu sai makka uku kenan sai basra hudu kenan sai dimashq biyar sai Hums shida sai kufa bakwai in ka dubi madina ƙididdigan mutanen madina ta bangaren ayoyin alkur'ani kuma mutanen madina ta fitar da imamai guda biyu ta bangaren ƙira'a ta fitar da nafi'ul madani da kuma abu ja'far yazid bin qaqa shi yazid bin qaqa shine malamin nafi'ul madani nafi'ul madani kuma shi ke da almajirai guda biyu warshu da qalun ko qalun da warshu lissafin imamu shatibi rahimahullahu azza wa shi kuma abu jafar yazid bin qaqa shine imam na goma na makaranta alqur'ani mai girma ta bangaren madina kenan idan muka zo bangaren makka ita ma makka tana da abin nan nagartaccen imam na abin da ya shafi kididdigar ayoyin alkur'ani mai girma shine abdullahi bin kasir kuma shine imamin makka na abin da ya shafi qira'a shi ke da ruwaya guda biyu shi ke da bazzi da kumbul warshi yake da abin nan nafi yake da qalun da warshi shi kuma yake da bazzi da qumbul hakan nan idan muka zo kan abin da ya shafi basra basra tana da imamai guda biyu tana da yaqub al-hadrami da abu amr al-basri abu amr al-basri shine a bangaren kididdigar a'imma na qira'a shine imam na uku domin nafi'ul madani abdullahi ibn kasir al-makki sai abu amr al-basri sai kuma dan wani shi yaqub al-hadrami shine imam na takwas ko malamin shi ma gaba daya haka ne idan muka zo al'adadu dimashqi dimashq gari ne na abdullahi ibn amir wa amma dimashq shami daru ibn amir fatilka bi abdullahi tabat muhallala inji imam shatibi rahimahullah sai nuna a dimashq ga makarantar kira kuma makarantar karanta da alqur'ani wannan abin da ya sa muke wannan maganar dan ka fahimci ilimin ƙididdigar ayoyin alkur'ani mai girma yana da alaƙa ta ƙud da ƙud da ilimin ƙira'at sai al'adul hims hims na yankin dimashq ne saboda abin da ya shafi dimashq ya shafi hims hakan nan al'adul kufi kufa tana da imma guda uku tana da asim ibn abdul najud al-kufi da hamza bin zayyad al-kufi da aliyu kisa'i da kuma khalaf al-ashir khalaf wanda yake almajiri ne na hamza bin zayyad al-kufi ta bangaren kira'a rawi ne zuwa ga hamza bin zayyad al-kufi sannan kuma imamu ne ta bangaren kira'a in ana magana al-qira'atul ashir kenan wana jina da kyau sai nuna mana duk waɗannan wuraren inda waɗannan suka fito to kuma ƙur'ani mai girma da ruwayensu ta nan ya fito sai nuna maka babu cin karo tsakanin kididdigar ayoyin ƙur'ani da kuma abin da ya shafi kira'a ɗin baki da wannan yana da muhimmanci musamman ga wanda yake so ya takhasusi ya takhasusi ka abin da ya shafi ƙira'a dan kana karantawa da warshu kaza to inda warshu ya karanta aya watakila a hafs nan ba aya bane sai ka sai ka kiyaye wani hukunci zaka bashi saboda yanzu ya zama karshen aya domin akwai abubuwan da yake in yana tsakiyar aya kana da fuska biyu to amma yana da karshen aya war in yana karshen aya wannan hukuncin warshi yana da fuska ɗaya ne yake na ga kana buƙatar ka san ina ne karshen aya a wurin warshu ko a wurin sauran ƙura idan muka dawo ƙididdiga ayoyin alƙur'ani mai girma mun samu dubu shida da ɗari shida a dubu shida da ɗari biyu wannan lissafi ne fi kowanne yawa wanne ne ya fi kowanne yawa wanne ya fi kowanne yawa shi ne 6,232 da 36 barakallahu fikum 6,236 shi ya fi kowanne yawa wanne ya fi kowanne abin nan gajarta 6,204 kun fahimci wannan da ke ko 6,200 da hudu to haka yanzu maganar cewar dubu shida da ɗari shida da sittin da shida wannan ba shi da asali kwata-kwata a je shida ba wannan ba shi da asali ta ilimi Allah ba ta mafi wannan da kyau yanzu abin da ke gabanmu shine faɗa da cikawa da izinin Allah aikin da zan bayar shine gobe za a zo min da ƙiddigar ayoyin ƙur'ani a yau kenan da kai da ke kowanne zai ɗauki ƙur'ani ya kirdiga ya lissafa ayoyin su uku kuna jina da kyau ko ya lissafa ayoyin su uku sai ya ɗauki takarda ya rubuta sunan shi ɗaya kenan da sunan unguwarsu biyu kenan da lambar waya shi kun gane wannan da kyau ko sai ya rubuta min a ƙasa lissafin shi na farko kaza ya samu sai ya sake lissafawa sai ya ce min lissafin shi na biyu kaza ya samu sai ya sake lissafa lissafin shi na uku kaza ya samu gobe sai a yi masa samikin din shi gobe sai a kawo mu maza da mata kuna jina da kyau ko dan kun ga na yi shiru ban ce habs nawa yake da shi ba ban ce warshu nawa yake da shi ba don wani ɗazu da ya magana sai ya cika iska ya cika riga shi da iska da ya ce dubu shida ɗari shida da da sittin da shida aka ce ana ce a habs to kaga kuma yanzu kai ka riga ka ɗauka ka ɗauki hamsin ɗin ka rubuta cewar 666 wannan babu wata ruwaya ta da shi a duk waɗannan da muka karanta dan da kuma muka karanta lissafin mutanen madina na farko lissafin mutanen madina na biyu lissafin mutanen makka lissafin mutanen wuri kaza duk lissafin da muka yi na makarantu guda bakwai da muka karanta duk babu 6,600 balle ma har aje ga 66 babu duk 200 ne a dubu shida ne da ɗari biyu a yan kai ɗin ne yan kan ma ko sittin bai kai ba balle a kai ga sittin da shida waɗanda suke sauraron mu kuma ta kafofin yaɗa labarai za su iya aiko da nasu ko da ta hanyar facebook na ali muhammad sadis ko kuma ta email aliyu sadis at gmail.com ko kuma ta mambar musulunci inda waɗansu suna tare da mu kuma za su ji cewar ina ma a ce suna nan lokacin da aka ba da wannan aiki kun bai ci wannan da kyau ko to wanda yake tare da mu ta na'urori shi ma zai iya rubuta sai ya aiko ta waɗannan adiresu za ka ambata ko ya aiko ta email aliyu service at gmail.com ko ya aiko ta facebook aliyu muhammad service mana www.facebook slash karan ɗori kenan ko ko alamatu taksim aliyu muhammad service aliyu muhammad service sai ya turo ta ko kuma ta mambarin musulunci www.facebook mumbarin musulunci.blogspot.com ko kuma ta twitter zai je ta hanyoyi da izinin Allah ta'ala sako zai kawo don musan nawa ne amma ba da haka ba da na gaya muku in ce na habs adadin shi kaza ne na warshu adadin shi kaza ne amma zan so in ba ku aiki ne tun yanzu ka gamsu a duk ididdigar da aka yi babu dubu shida ɗari shida da sittin da shida ya za ka yi ƙur'anin da kike da shi sai ka buɗe suratul fatiha sai ka je ayar ƙarshe aya ta ƙarshe ta nuna aya bakwai ne sai ka rubuta aya bakwai a wayarka sai ka je bakara aya ƙarshe ta nauce sai kai plus suratu ali imran sai kai plus suratu annisa sai kai har zuwa ƙarshe ga ka kammala wannan komiti ashirin ba zai ɗauke ka ba wannan ƙa'ida ta karatu ce mu yi shi a aikace nan kai maka samu tabbas na san kana da yaƙini akwai mai tambaya abin da ya shafi ƙididdigar ayoyin alkur'ani mai girma an yi rubutu akan wannan bangaren littafin da aka rubuta ko daga cikin littafin da aka rubuta akwai albayan fi addi ayoyin qur'an na abu amr dani ya rasu a shekara ta 444 shekara ta 444 bayan hijira kenan shekara shi 900 da 90 da nawa don yanzu mana 1435 da biyar da talatin da biyar mana shekarar shi dubu ɗari tara da casa'in da ɗaya a ƙasa don ka fahimci magana kan ƙididdigar ayoyin ƙur'ani ilimi ne mai zaman kanshi tun shekaru aru aru an daɗe ana yi akwai albayanu fi addi ayil ƙur'an na abu amur dani akwai nazumatu zuhur fi ilmin fawasil na al'imamu shatibi rahimahullah wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da casa'in akwai bashirul yusur sharwa nazumatu zuhur fi ilmin akwai alfara'idul hisan fi addi ayil qur'an akwai nafa'isul bayan sharhu alfara'idul hisan waɗannan guda uku duk na abdul fatah bin abdul ghani al ne akwai kuma fawasilul ayatul qur'aniyya na doktor kamaluddin abdul ghani al-mursi duk waɗannan littafai ne ko in kaɗan daga cikin littafai ne da aka rubuta kan abin da ya shafi ƙididdigar ayoyin alƙur'ani mai girma. Nam, waɗannan saɓani da aka samu a ƙirƙirar mutane kaza ayoyin ƙwar'ani dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da biyu amma a ƙirƙirar wani dubu shida ne da ɗari biyu da hudu waɗannan sun ƙara ne ko waɗannan sun rage tunda akwai bambanci tsakanin hudu da talatin da shida ko ba bambanci nawa ne bambancin talatin da biyu talatin da biyu ko ba abu ne da yake kaɗan ba wana jina da kyau a'a ba wanda ya ƙara ba wanda ya rage saɓanin da aka samu kan matsugunnin ayar ne mun gane wani da kyau ko ayar ce mu ɗauki misalin sura guda ɗaya ita ce suratul quraish aya nawa take da su biyar ko shida faɗin Allah ta'ala da ya ce ni ila fi ƙuraish. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف shin allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf aya ɗaya ko aya a wata kirdigar aya biyu a wata kirdigar aya ɗaya ce kenan matsugunan ayar ne aka kara ma juna sani ba wai wani ya kara ne wani ya rage ba kun lura da kyau wannan kenan na tambaye ka wal asuri aya nawa ce duk kididdigar ayoyin qur'ani na waɗannan makarantu duka duk sun tabbata wal asuri tana da aya uku to amma wace ce aya ta farko wace ce aya ta ƙarshe a ayoyi uku aya ta farko wal asr aya ta biyu innal insana lafi khusr aya ta uku illal ladina amanu har zuwa ƙarshe ayoyi sun cika uku ko ba su cika ba sun cika ko kuma wal asri innal insana lafi khusr aya ɗaya illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq aya biyu wa tawasaw bis sabr aya uku kaga kenan a ƙididdigar ayoyi duk malaman ƙididdigar ayoyi sun yi jima'in cewar ayoyi uku ne sai dai matsugunnin kowace ayar shi ne suka ƙara juna sani suratu quraish wannan ya haifar da ƙarin aya ɗaya suratu fatiha aya nawa ce aya bakwai wacce ce ta farko wacce ce ta ƙarshe suratul fatiha tana da ayoyi bakwai wana jina da kyau ko ƙididdigar ayoyi na malaman kufa da na malaman makka sai suka lissafa bismillah aya ce daga cikin ayoyin fatiha domin haka isnadun su yake zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai zamana ayar bismillahir rahmanir rahim ta zama ita ce aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin ta zama aya ta biyu ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين zama aya ta bakwai ƙididdigar sauran malamai wanda yake ba mutanen makka ba ba mutanen kufa ba domin wal kufi ma almaki ya udu basmala in ji abdul fatah kenan ɗaya daga cikin wanda muka karanta littafan shi yanzu yake faɗa a cikin abdul wal kufi ma kufa tare da makka ya'udul basmala suna lissafa bismillah aya ce daga cikin ayoyin fatiha waɗanda ba su ba sai suka raba can ƙarshe aya ɗaya ta zama biyu ma'ana alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kaga dai ayoyi nawa to haka ba wai wasu sun kara ne wasu sun rage ba wannan zai nuna mana kenan ashe akwai tasiri na sanin ƙididdigar ayoyin alƙur'ani mai girma kuma wannan yake nuna mana ashe ma tuntuni malamai sun yi rubutu kan abin da ya shafi ƙididdigar ayoyi na alƙur'ani mai girma sai mana yake cewa kar ku manta da aiki na fa وآيات القرآن تختلف طولا وقصرا وأكثر الآيات طوال في سور طوال وأكثر الآيات القصار في سور القصار وأطول آية هي آية الدين وأقصر آية مدهامتان قال رحمه الله وآية القرآن su ayoyin alkur'ani mai girma takhtalifu tulan wa qasara sun sha bambanta bangaren tsawo da gajarta tulan da bangaren tsawo wa kasuran da bangaren gajarta akwai ayat da take doguwa akwai ayat da take gajera wa aksarul ayatu tuwal mafi yawancin ayoyin da suke dogaye ne fi suwar tuwal za ka same su a cikin tsoron da suke dogaye ne eh wa aksarul ayatul qisar mafi yawan ayoyin da suke gajeru fi suwar kisar za ka same su ne a surorin da suke gajerun surori kun bai ci karatun da ke ko qala rahimahullah wa atwalu ayatu mafi girma duk aya da tafi kowace tsawo a cikin qur'ani hiya ayatu dain ita ce aya da take magana akan bashi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ga shafi guda ta dauka a mushafi na al-madina annabawiyya shafi guda take ita ce aya da tafi kowace tsawo a cikin alkur'ani mai girma wa aqsaru aya aya da tafi kajarta ita ce hamatan kalma ɗaya ce ko kalma biyu eh kalma ɗaya ce ko kalmomi biyu ne kaga ta bangaren kalma kalma ɗaya ce mu da hammatan amma muka duba ta bangaren harufa harufa nawa ke da su mimun dalun ha alfun mimun ta'un alfun nunu tana da harufa takwas wannan baka lissafa maddar da aka ta su ma za ka lissafa kowace ja a matsayin harafi ne ko kuwa an muka ɗauki summa nazar aya ce ko ba bace har ba nawa kalmomi nawa ne take da su biyu summa da nazar tana da kalmomi biyu amma harfa ta nawa ne summa harfa biyu ko harfa uku da sa'un da mimin guda biyu lura da ke ko sannan kuma nazar harufa guda uku kenan musa harufa nawa shida wannan kuma musa harufa nawa takwas eh eh ba a sa madda ba ne shi yasa ta bangaren kalmomi ne wannan ta zama ita ce mafi gazartar aya ko ta bangaren harufa saboda ita summa nazar tana da kalmomi biyu ne da summa da nazar wanda yake wannan tana da kalma ɗaya ne amma ta ɓangaren harufa waccan ta fi wannan abin nan gajar da harufa to yanzu ba da garkuce na cika ku da aiki ba ba zai ce tunda malam ya ce mana ayar da tafi kowace tsawo a qur'ani ita ce ayatu dai sai tambaye ka wace ce take biye da ita a tsawo wace ce take biye da ta biyu a tsawo kenan muna son mu samu dogayen ayoyi a qur'ani da ta ɗaya da ta biyu da ta uku malam ya kawo ta daya kai sai ya kawo mana wacce take biye da ita a tsawo sai kuma ka sake kawo mana wacce take biye da ta biyu a tsawo wana jina da kyau قال رحمه الله وترتيب الآية في سورها على النحو الذي نراه اليوم في المصاحف كان بتوفيق من بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين ولا مجال للرأي فيه والاجتهاد قال رحمه الله yanzu waccan mukaddima ce muke kan abin da ya shafi tartib yanzu ne malam zai yi magana kan jerin gwanan ayoyin da muke ganin su a yau sai malam ya ce wa tartibul ayati fi suwariha jerantuwar ayoyi da ke a cikin surori alan nahawi allazi narahu al-yawma a yadda muke ganin shi a yau fil masahifi a qur'anai kana bi tawqifin wannan ya kasance ne bi tauƙifin da tsayarwar da tsari minin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an jibrila alaihi salam da zuwa ga malaika jibrilu an rabbul alamin zuwa ga ubangijin halittu baki da ma'ana bi isnadin kenan wala majala lil ra'ayi fi wal babu wani matsayi na ar-ra'ayi hange wani ijtihad da ijtihadi da nazari da cewar shi ma yanzu ya gano aya kaza da take ita ce ta uku a a sura kaza ya kamata a ce ta zama ta goma sha hudu ne a babu wannan sauraka yadda ayoyin suke da muke ganin su dinnan haka suke a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama haka suke zamanin abubakar da umar da uthman da ali har zuwa yau a yadda muke ganin su babu wani dama na ijtihadi na hange mutum ya ga cewar aiko aya da ke suratul bakara ya kamata a ce an hada ta ne da yadda ke cikin suratul nisa'i su zama bai da a saboda ne saboda malam ya ce wala majalil ra'afi wal ijtihad wannan daga nan ne zamu shiga bayani kan abin da ya shafi hada ayoyin alkur'ani mai girma a zamanin abin nan akan abin da ya shafi jirantuwar ayoyi na alkur'ani mai girma bayan mun san mecece aya a yaren larabci mun san mecece aya a yaren ulumul qur'an mun san makarantu da suke fice kan abin da ya shafi kididdigar ayoyin alkur'ani da ma shi karan kanshi ilimi na kididdigar ayoyin alkur'ani da ayoyin qur'ani ɗin kuma gaba ɗayansu ma nawa ne muna jina da kyau da kuma tsarin da muka bada aiki qala rahimahullah faqala kana jibril yunazzilu bil ayati wal ayati fayuhiha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ويدل على موضع كل آية من, سورة من سورتها ثم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويقرأها عليهم ويستحفظهم إياها فيحفظونها من فورهم ثم يتلو ثم يتلون أمامه محافظهم ثم يأمر كتاب الوحي بكتابة ما أنزل ويعين لهم الصورة التي توضع فيها الآية أو الآيات كما يعين لهم موضع الآية أو الآيات من الصورة فيقول لهم ضعوا هذه الآيات في سورة كذا بجانب آية كذا في هذه الصورة وكان جبريل يعارضه القرآن في رمضان من كل عام مرة وعارضه في العام الذي توفي فيه مرتين قال رحمه الله فقال كان جبريل ينزل بالآية tabbas zahir malaika jibril ya kasance yana sauka da aya ta alqur'ani wal ayati da ayoyi na alqur'ani mai girma fayuhiha ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wahayin su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi malaika jibril kenan waya dulluhu sai shi malaika jibril ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala mawdi'i kulli ayati min suratiha a inda za a sa kowace aya a cikin surata. kana jina da kyau? mala'ika jibril yana kawo wahayi ga manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam bayan ya karanta qur'ani manzon Allah ya karanta sai kuma mala'ika jibril ya ce da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗannan ayoyi da aka kawo da aka zo da su ko wannan aya a sanya aya kaza da aya kaza a sura kaza a daidai ayoyi kaza yasa yace thumma yuballigha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ashabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da waɗannan ayoyi da aka saukan mashi su zuwa ga sahabansa wa yaqra'uhum alaihim wa yaqra'uha alaihim ya karanta musu ayoyin su sahaban shi kenan wa yastahfazuhum iyaha ya kokari ya wa yastahfazuhum iyaha ya himmatu wurin ya ga sun haddace su shi sallama ya haddatar da su waɗannan ayoyi fa yahfazuna min fawrihim sai su haddace ayoyin nan take min faurihim nan take nan da nan sun mai tuluna mamahu ma hafifu sannan sai su karanta abin da suka haddace a gaban shi eh mana na sai ji ya haddace ya iya ai ba sai ya biya a gaban malam ba watakila ana biya wasu ai mai gyara gyare gyaren da za a yi to daga ka kiyaye wannan duk mutumin wanda ka biya makaratu bayan ka baya ka ce ya biya bayan ka biya sai ka ce ya biya gobe in ya zo sai ya biya na jiya sai ka ɗora mai samu in ba gaba sai ke ta lodi imana anan salama ya karanta musu bayan ya karanta musu suka haddace sai su maimaita abin da ya haddace su din abin da ya haddatar da su din haka ake karatu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan wannan kuma ya amuru kutabal wahayi sai ya umarci marubuta wahayi bi kitabati ma unzil akan su rubuta abin da aka sauka sai ya kira su su rubuta abin da aka sauka wa yu'ayyinu lahum sura ya ayyana musu surar da za su sa allati tudo fi aya surar da za a sa wannan ayar kuna ji da kyau sai ya ce wannan aya ku sanya ta a kaza a kaza awil ayat ko waɗannan ayoyi ku su a kaza a kaza ko kuma da aya kaza da aya kaza ku sa kaza kaza amma aya kaza da aya kaza kaza kaza ko da saukar su ta zama lokaci guda kamar yu ayyuna lahum mawdi'al ayati kamar yadda yake nuna musu wurin da za su sa aya su marubuta wahayi kenan awul ayat ko ayoyin mina sura a wannan sura fa yaqulu lahum sai ya ce da su da'u hadhihi ayat ku sanya waɗannan ayoyin da aka saukar fi surati kaza a sura kaza kuna ji da kyau ku sa waɗannan ayoyin a sura kaza misali ku sa waɗannan ayoyin a suratul qamar to a farko ko a ƙarshe ko a tsakiya eh sai ce bi ayati kaza a gefen aya kaza fi hazi sura a wannan sura mana ku sanya misali nake yi ku sanya a suratul kamari a daidai sahihu zamul jam'u wai walwana dubur bal sa'atu mau'idun wa sa'atu adaha wa amar misali kenan a saukar da aya sai ya ce da marubuta qur'ani wannan ayar ku sa ta a sura kaza a sura kazan kuma ku sa ta daidai su tsakanin aya kaza zuwa aya kaza ko daidai aya kaza kenan kaga ba lalle bane kenan a ce za a ta dorawa tunda a lissafin jiya ayoyi goma aka sa a surar ji da kyau ba shi ke nuna yau idan ayoyi sun sauka a ce za a tashi daga tasha ɗaya bane ana fata mun fahimci wannan da kyau jibrilu ya يعارضه alquran malaka jibril ya kasance yana maimaita wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alqur'ani adadin qur'ani din da aka saukar yana maimaita mashi shi fi ramadan a cikin watan ramadan min kulli ami marra a kowace shekara sau daya idan ramadan ya zo sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya maimaito qur'anin da aka saukar a shekarun da suka wuce tunda dama an saukar da cikin shekaru ashirin da uku وعارضه في العام الذي توفي فيه مرتين أشكرة أن صلى الله عليه وسلم يقوم قال الله أو أن شكرة أو أن رمضان إن نكر شيء ملائكة جبريل يا ميميتا ومن زعل الله صلى الله عليه وسلم القرآن نيسو بيو باسو ديما صلى الله عليه وسلم يقول لله إلا الله kwana ya zo ƙarshe a nan za mu dakata da izinin allah maɗaukin sarki darasi na gaba sai mu tashi ci gaba akan abin da ya shafi ƙididdigar ayoyin alkur'ani mai girma a bakin diga ba jerantar ayoyin alkur'ani mai girma kada manta da aikin da na bayar za a lissafa za ka rubuta sunanka sawa'un za ka aiko ne ta intanet ko za ka rubuto ne a takarda za ka rubuta sunanka da lambar wayarka sai ka rubuta min da ruwayar da ka lissafa gwangwamin mu faɗi wannan jimla da zuma sai ka rubuta min da habs ko warshu ko harsu duri da sauransu sai ka lissafa abin nan lissafi na ɗaya da kai dan na ce za ka lissafa ne su uku lissafi na ɗaya ga abin da ka samu lissafi na biyu ga abin da ka samu lissafi na uku ga abin da ka samu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu